wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man yata bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa nanu qaddarna munasiban lil waqa mu mun ce wato fi'ili wanda ya dace da ainihin wannan matsayi din لأنه أدل على المقصود دون يا فنوني كما قصودي نعم ولأنه لا يكفر في دين مبسما إلا لهذا التقدير مبسمل مبسمل ولأنه لا يكفر في ذهن بايا فاتوا baya afkowa cikin kwakwalwar mai yin bismillah al-mubaslim mai yin bismillah sai dai da wannan sai dai wannan takadirin shi mai bismillah ya ce a kulu a kulu ko ashraf to za mu kaddara shi a kulu ko bismillah a kulu bismillah ashraf za a duba karina ne mun gane tunda magana cin abinci ne bismillah a kulu in sha ne bismillah ashraf idan karatu ne bismillah aqra ko ba ba babu abin da ke faɗowa cikin kwakwalwar mai yin bismillah sai wannan takadiri din misali an naka sa'alta rajula da a ce kai zaka tambayi mutum allazi qala inda alwudu bismillah wanda ya faɗa yayin alwala ya ce bismillah ani in ka ce to wannan ka ce bismillah wannan bismillah da kai menene takadirin shi bismillah ne في قوله بسم الله أشكي إن يجي بسم الله لقال ذا يجي بسم الله أتوضع كما da zai ce ma abun a nan bismillahi atawadda'u da sunan Allah nake yin alwala shine takdiri anan mm. walau qala ana ana uridu an uqaddira almuta'alliq da mai magana ya ce maka ni ina so in kaddara muta'alliq da bismillah abtadi'u gani alwala yake yi zai fara alwala sai ce me za ka kaddara a nan maimakon ya ce bismillah a tawadda sai ce ma ni ina so in kaddara bismillah abtadi'u zan fara kaga duk abin da zan fara ya shiga ciki ko alwala ne ko cin abinci ne ko karatu ne misali fa inna naqulu la ba'sa bi zalik lalle mu za mu ce la ba'sa bi zalik babu laifi ga wannan lakin abtadi'u fi'lun am sai dai shi wannan kalman abtadi'u fi'li ne am ko ba ga ba zan fara ne kaga wannan abtadi'u ya zama mutlak tunda ce fi'ili in an kawo shi yana nuni akan itlaqi ne ba kan umum ba a gane ko da zai zama to abtadi'u zan fara ne zai shafi cin abinci zai shafi wanka zai shafi karatu zai shafi kowa menene yashmal ya kunshi fara wanka ga me قنشي فارا وانك bil akal hmm. ya kunshi fara wanka da shi wal wudu da alwala wannan da furuci wa kama kulla fa inna hadha taqdir la yatabadaru ila dhihni mufassil shi wannan taqdiri baya gaggawan afkawa cikin kwakwalwar mai bismillah amma suna ba zai mu ce wato shi kalmar ism ism bismi bismi wannan ismu ɗin. a wajen malaman sarfu yanzu aiki malaman sarfu ne yanzu an gani can wajen an yi magana kan irabi aikin malaman na hau to yanzu an koma sarfu an gane ko to shi kalmar ismun ba a wajen larabawa daga ina ka ciro shi innahu mushtaqqun min as-sumu an ciro shi daga as-sumu daukaka wa huwa al-ulu shi ne mai ɗaukaka to mina sima ko wato an ce an ciro shi daga ulu ɗaukaka ko kuma aka ce mina sima daga alama eh shi ne alama a gani al'ism kenan daga sima in an sanya wa mutum suna yana zamantowa alama na gane shi kuma ya dole ko suna alama ne ba wuce na cewa menene suna linzami ko sunan mutum linzaminsa da zarar an kira ka zan kamar an ja ka ne amma lizami ne ko an janyo ka su rusu to larabawa sun ce suna daga al'alama wannan sumuhu sumuhu ai al'ulu daukaka eh sama ya yasmu sumun an gane sama ya yasmu nan wal ismu ma ma kana istiqaquhu fa innahu yuradu bi huna kullu ismin min asma'illahi al-husna shi suna duk da ya kasance koma menene dan malaman sarbu sun buga sosai akan wai asalin shi kalmar ismun din daga ina ya fito kai ko daga ina ya fito ko daga ina ka kirkiro shi fa innahu yuradu bihi huna Kullum ismin min asma'illahi al-husna ana nufin kowane irin suna daga cikin sunayen Allah al-husna mafi kyawu ai annahu la yuradu bi ismun wahid bi ainihi eh shi ba ana nufin wani suna guda ɗaya bane ainihin sa amma annahu mufrad na'am duk da cewa shi kalmar ismu ai mufrad ne shi na'am limaza saboda me نقول لأن القائدة أن المفرد المضاف يفيد العموم wato me yasa sai abin da yasa saboda malaman nahawu kuma nan an koma nahawu cewa lalle mufrad al yana amfanar da al-umum mufrad wanda aka yi idafan yana amfanar da mu umum ne misali fa bi zalika yalzamu min min qawlina bismillah haka yana lazimta daga cewa mu bismillah ai bi kulli ismin min asma'illahi al-husna ya shafi duk wani suna daga cikin sunayen Allah al-husna ya shiga nan wajen ko da ba ce bi asma'illahi ba idafan wannan ismi wanda yake mufrad zuwa ga Allah ya mai da shi am na'am wa li hadha tajidu al bismillah saboda haka za ka samu mai cewa bismillah la yaqtulu bi balihi iso muayyan za ga wani suna ayyanan ne bai afkowa tunaninsa in yace bismillah ba yana nufin wani suna ayyanan ne bane ar-rahman war rahim kamar yace yana nufin ar-rahman ne ko yana nufin ar-rahim ne ko yana nufin al-ghafur ko yana nufin al-wadud la kawai suna kowane suna daga cikin sunan Allah ya shiga wato ba yana nufin shakur bane kawai sunan Allah duk sunayen Allah sun bal huwa yuridu al-umum kai shi yana nufin umumi ne kawai abin da yake nuni akan wannan wannan shine me qawluhu ta'ala shine maganar Allah ta'ala da yake cewa wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha idan kuka lissafa ni'iman Allah ba za ku iya ke shi ba kaga Allah ni'ima mufrad ne aka yi idafa zuwa ga Allah ya zama gina ya zama am yadullahi fuqa ilayhi yadu kaga yadu mufrad ne aka yi idafa zuwa ga Allah ba za ka ce Allah hannu ɗaya gare shi ba A wannan izafa ya mai da shi am ya kunshi duk abin da ya Allah yake da shi misali an gane kamar in ce ana anzuru ilaihi bi aini ana anzuru ila kulli shay'in bi aini sai wani ya ce to malam ido ɗaya gare shi shi haka ne la in ce bi aini ya shimaru kulla kulla ma sabata min aini ya kunshi duk abin da ya tabbata da ido in ido ɗaya ne in ma biyu ne wato yana wada nuna ne kan umum ne ba kan agane ko hu bi yadi ba yana nuna hannu ɗaya bane ga jona ku yawwa walau kana muradu ni'matan wahida da ya kasance abin da ake nufi ni'ima ɗaya ne lamma ƙara da bai ce la suwa ba har wannan la suwa shi ya mai da wannan ni'ima suna da yawa idan falma'ana aftaju bi kulli ismin min asma'i Allah to ne kan ma'ana anan ina farawa da duk wani suna daga cikin sunayen Allah ta'ala na'am tara wannan ku ina farawa da duk wani suna daga cikin sunayen Allah ta'ala kenan ba dai bane eh ka duba kowane ilimi baya wadatuwa da juna duk ilimi suna bukatar juna hmm. nan ana so ba a yi sharhi ne kan hadisi sharhin mutsalawar hadis ake yi amma a cikin mutsalawar hadis an shiga cikin nahawu an shiga cikin sarhu an shiga cikin balaga an shiga kaza duka gaba daya ashe ɗalibin ilimi yana buƙatar dukkan ilimi kada ɗalibi ya ce to ranan kaza shine ranar mu ranar kaza ba ranar mu bane an gane mun kusan ranan da ake tafsiri zalla ko ake tafsiri da tauhidi ko da tafsiri tauhidi hadisi ranan kaza kaza na fi son irin ranan da ake islamiyyat to wainan islamiyya za ga wani lokaci kuma a cikin tattaunawar islamiyya sai a ɗauko na hau da kana zuwa karatun da ake na hau da sauransu da sauransu in ana yi za ka ji daɗin karatun yanzu gashi shi ka zo ranar lafiya hadisi kuma ke mutsalar hadisi gashi mu an shiga cikin fanni na na hau da sauransu kaga mutum ya gudu bai tsira wanke nan ko ba gaba amma da ce mutum kawai duk karatun da ake ya zauna masha Allah yana sauraro insha Allah ko da karatun na da wahala a hankali a hankali nan gaba zai mishi sauki a gani shine shawarar da nake ba ɗalibi duk ilmukan da ake na kayan aiki ilmin ilmul ulumul ala da ake su a daina wasa da su a ganin shi usaimin ga karatun hadisi yake ko mutsalau ya shiga cikin ulumul ala to wani daga ake mufarar da muda wani ma zai ce me mufarad me mudaf malam wai wannan muda da Allah ya min karin bayani kaga ya shiga ma aiki yanzu yana so ne yanzu a yanzu yake so shi kare karatun na hawan shi su ba da Allah kai haƙuri kai fushi da Allah mai buga kaga ya riga maka haƙuri kai fushi kamar yanzu ya za a yi wannan bayanin ya za a yi to yanzu kamar in ka mai bayani ka cinye lokacin sauran ɗalibai shi kuma lokacin da ɗaliban suke zuwa shi baya son zuwa shi yana ganin wannan ilimin ɓata lokaci ne misali ko Allah shi taimake mu na'am نعم idan yake yana so ya kware akan fanni ɗaya ne sannan ya cire to ai wannan kwarewar bai hana shi ya sauran fanni ba dan an ce mutum ya kware a wani fanni baya ne kuma bai iya wasu ba za ga wani ya kware ne akan lissafi a ilimin boko amma ba wannan bai nuna ba zai karanta da sauran ba kafin shi dan mutum ya yana so ya kware akan fiqh wannan bai nuna ya saurari karatun hadisi ba karatun tauhidi da sauransu sun ara yi sannan kuma rayuwa ba ta da yawa rayuwar gajera ce idan mutum ya ce zai tsaya kan wani fanni to za a kai matakin da zai zo ya shagaltu wannan fannin kawai zai iya tunda a da na san mutumin da in ba fikiyo ba abin da zai karanta da kai bai san koyar ba su fikiyo kaga wannan ayyar cutu ya kamata ce malami daidai gwargwado kowane fanni zai iya tabawa daidai gwargwado sannan ga inda ya kwarewa kai nan ya kamata haka amma son samu ya zama allama duk wani fanni aka taba insha Allah yana ta cewa hmm? na'am wa qawluhu da fadansa man taraka wajiban nasiyan duk mutumin da ya bar wajibi da mantuwa fala shay alai halin nisyani babu komai a gare shi halin mantuwansa da mantuwa ne ya bari ba komai ولكن عليه فعله إذا ذكره قول النبي صلى الله sai da cewa alaihi wato sharhul usul ila yawa kun gano ولكن ko to walakin sai dai wajibi ne ya aikata idza zakarahu ya tuna duk sanda ya tuna wajibi ne ya zo ya aikata li nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata duk wanda ya manta da sallah ya sallace ta in ya tuna da ita an gani yana tunawa da ita ya sallace ta dole eh falau sita an taf'ala sha'an wajiban da ka manta ka aikata wani abu na wajibi fa anta halu siyan la shay alayka kai din nan halin mantuwa fa la shay alayka duk sanda mutum ya manta da wajibi a cikin halin mutuwan nan Allah baya kama shi ba komai a gare shi rabbana atina fi amanene rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu in nasina in muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure ko ashe mutum ya manta ko ya kuskure sai ya bar wajibi Allah ba zai kama shi ba amma ya tuna ba in ya tuna sai ya rama ana bin shi ko man nasiya man nama an sala aw nasiya falyusalliha idza zakara duk wanda ya bacci daga sallah ko ya manta falyusalliha idza zakara fala kafara lahu illa dhalik ya sallace shi ya tuna ba shi da wata kafara sai wannan na'am bi annaka ma'zur domin kai din nan da ka manta an maka uzuri na'am wa idza zakarta wajaba alayka amma da zarar ka tuna ba ya zan wajibi a gare ka fi'il ma fita aikata abin da ka manta illa idan kana hadha alwajib muqayyadan bi sababi. sai dai in ya zama to wannan wajibi an kayyade shi da bi. da sababi wajibi wanda yake an kayyade shi da sababi wa zalal sabab sai sababin ya gushi an gare mm. wajibi an kayyade shi da sababi sai kuma sababin ya gushi ya kenan fa innaka la taqdi to kai ba za ka rama ba ya ga mana wata ka'ida kuma nan duk wajibin da aka sa sababi in sababin ya gushe shi kenan لأنه شرع لسبب دوما أن شرع تاشل لسبب وعند هذا السبب زوال وعند هذا السبب زال تو أوجه وانا سبب يا غشي مثل لو نسيت أن تصلي الكسوف مثلا دا كامن تاكي سلا كسوفي حتى جلا هيا ياي أغاني وقلنا بوجوب صلاة الكسوف idan muna da fahimtar sallar kisfewar rana ko sallar kisbewa wata wajibi ne in muna da wannan fahimta sallar kisbewa wajibi ne to sai ya zama to ka manta ba kai sallan ba lokacin da mutane suka yi za ka rama fa innaka la taqdiha za ka rama in muka dauka wajibi ne kaga wajibi ne li sababin mm. shine kusuf idan kusuf din ya gushe ba shikenan an anna hali sababin an gane ku fa innaka la taq la taq taqjiha domin lalle kai ba za ka rama ta ba ya annaha li sababi saboda ita an shar'anta ta da sababi shine idan rana ya kusufi kuma sababin nan zala ya gushe tunda yanzu rana ya riga yanzu kusufin ya riga ya gushe ba sallar an gane ku inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mawti ahadin wala li hayati ko fa walakin la yukhawwifu bihima ibadahu fa idza ra'aytumuha fasallu wa da'uha ta tanjali fasallu wa da'uha ta tanjali in kun ga wannan ranar ta yi kusufi ko wata ku yi sallah ku yi ta addu'a har sai ya yayi a gane wannan shine mafhumul gaya har sai ya yayi kenan rana na yayi wa ba ko wata shi kenan magana ya kare shine an shar'anta shi da sababi eh bislatil muwaqqat sabanin lokaci fal muwaqqatu sabanin muwaqqat sabanin wanda aka sanya wa lokaci fal muwaqqat qadi qala rasulullahi sallallahu alaihi shi wanda aka sanya wa lokaci kamar sallan da muke guda biyar annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza zakaraha duk wanda ya bacci daga barin sallah ko ya manta da ita to ya sallace ta in ya tuna da ita eh wato mai magana yakan ce idan nasa salatul kusuf nasiya idan me idan nasiya salatul kusuf idan ya manta da sallar kusufi falimaza la yaqbiha ila mutum ya to me yasa mutum ba rama ba in an manta da sallar kusufi me yasa ba za a rama ba jawab na ku li'annaha muqayyada bi illa sai mu da yasa ba za a rama ba an da illa kuma zala sababu sala. sababin sallan ya bushe fiya a cikinta na'am wa hiya qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam sallu hatta yankashifa ma bikum ku yi sallah hatta yankashifa ma bikum har sai abin da ke tare da ku ya yayi al'an to ai yanzu ya yayi tunda yanzu ya yayi sallan me ka yi kuma fa idan law qadaita salata la sara hadha bid'a to da ka rama sallar da sai wannan ya zan bid'a rama sallah bayan ya riga yayi bid'a ne bai da asali لأنه انتهى domin ya ƙare kuma ya kai karshe Saɓanin wanda aka sanya wa lokaci fahimtar shi an sanya mai lokaci ne domin ya zama a wannan lokacin ake so a yi ana so za ka yi wannan ibada ka yi shi a lokacin da aka sa inna salata kanat alal mu'minina kitaban kusa Lallai sallah ya kasance ga mu'mini wajibi abin sanya wa lokaci walakin sunna warada warar da ke a lau fa in na sai dai cewa sunna ya zo cewa lallai da a ce lokaci zai fita lallai naka rama ko da lokaci ya fita hadiza ya nuna arama wa lauba da kuruji ko da bayan fitansa ne amma fa da in mantuwa ne komai ko kuskure amma in ya shafi da gangan ne mutum ya bari muhalli wakilasa bai na kulama wasu fahim abin da ya ke ba zai rama ba. da gangan ne mutum ya bar sallah ya ki har lokacin shi ya wuce abin da yake sahihi mutum ba zai rama ba shine mazhaba na imamu shafi'i Allah ya masa rahama kan matsala ɗin eh. na'am in mutum ya sallar idi ki sallar idi an kada kan da sawa idi da gangan ya bari wai ba makara ba yanzu mutum ya makara daga sallah asuba zai rama ko zai rama ba to shine yayi amma da gangan kana sanin ga lokacin sallah ka ki za ka rama shi ake magana ka ban jiri na'am to idi wajibi ne ما hmm. optional ba ito hmm. eh, an ce wasu ka ce kawai sallan idi sallah ne taron jama'a wasu ka ce da zarar an idan shi kenan ba sai karawa ba amma abin da ya fi tabbata shine mutum ya raba yayi wannan sallah ko shi ɗaya ne wasu na ganin zaka iya zuwa imam malik na ganin mutum zai iya zuwa gida ba ya sallar shi kadai in iya zuwa tara an yi sallah saka biyu eh نعم شرح لازم العرفات وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة magana dai a takaice lalle muna ganin cewa lalle luga baya kasuwa zuwa ga majaz da wannan shine fahimtar Sheikh Salih Ibn Usaimin duk da kuma malamai su ma ahlus suna da fahimta sabanin wannan لأننا لنا أن الذي يعين المعنى هو أن الذي يعين المعنى mu muna ganin Lallai abin da yake ayyana ma'ana shine siyakin magana idan ka duba siyakin magana shi ana kiran shi ƙarina, to wannan ƙarina shi ke ayyana mana abin da ake nufi amma lafzi mujarrad amma shi lafazi mujarrad wal kalmatu mujarrada da kalma mujarrada fala na fala ma'ana la ba ta da ma'ana illa bi siyaqiha ha. amma dai aya ko ta ka'ida magana idan aka sake ta kawai tana nuni ne akan kaza misali yanzu in na ce, ra'aytul asada na ga zaki kaga wannan kalma da na faɗa kawai hankalinka zai koma zuwa ga wannan dabba din mai farauta din ko ba wai na ga jarumi ba amma idan karina ya hukunta wannan asar din ya zama jarumi sai a fasara shi sai da karina ake komawa zuwa ga a fasara shi da mutum wanda yake jarumi ko ra'aytul asada fa nafahani ra'aytul asada fa nafahani wa allamani uluman kafira na ga zaki sai ya yi min nasiha ya karantar da ni ilmuka masu yawa to wani asar din menene shi mutum ne shi kaga sai yakin magana ne ya hukunta shi mutum ne amma da an saki kalmar kawai al'asar kawai zaka ce in kana karantar da yara in an ce asar me zaka ce zaki in an ce bahar zaka ce teku in an ce shams zaka ce rana ko amma in nace bil am sallaitu wara shams fa huwa rajulun azim jiya na yi sallah a bayan rana rana ya mara sallah jiya sai ka san wannan shamsu ne shi wani mutum ne mai daraja ba rana mai tsari tsari na ne hukunta haka amma na ce ra'aitu shamsa ya kai sai mutum ya san rana ne na hakika an gane wannan magana da malam ke faɗa cewa siyaki ke ayyana magana eh da zarar siyaki yi nuni akan magana zai iya zama towa hakiki ko majazi an gane na'am ولهذا تكون هذه kalma fi siyaki laha ma'ana. shi yasa yake zama wannan kalma a cikin siyaki yana da ma'ana wajen siyaki akan da ma'ana a cikin wani siyaki daban kuma yana da wata ma'ana daban misalin wannan rajulun qala ana indi ainun manquda ana indi ainun manquda ina da ainihin ido ina da ainun amma na kuɗi ido ina da ainun amma manquda wal akar ana indi ainun jariya ni ina da ainun mai gudana mai ainun din nan wa qala ana indi ainun tarar ba'i ina da ido tana ina da ainun tana ganin abin da yake nesa wannan kalma ainun din da yake nufi da shi fa kulluha ainun dukan wayannan da manquda din da jariya da kuma taral ba'i dukan su gaba daya ainun ne su wa kullul amsila thalathatu mukhtalifa wa kullul amsila ath-thalatha mukhtalifa hmm. dukan misalan guda uku sun bambanta wa man ladhi ja'alaha mukhtalifa me yasa suka bambanta kasu dukan su ainun ainun ainun aljawab asiya magana ne ya bambanta su siyakin magana wal gharib anna al qa'ilina bil majaz yarawna anna hadhihi abin da yake baƙo, abin mamaki masu ra'ayin majaz suna ganin lalle wa'annan kalmomi an aiwatar da su ga hakikalin su ne fi kulli hmm. a cikin dukkan siyaki guda uku da suka wuce qawlul maganar na farko ana indi ainun manƙuda daga nakat naƙad ina da ainihin kuɗi wanda yake ana kashewa ana amfani da shi al-murad az-zahab li'annahu manqud domin shi kuɗi ne shi shi zinari ake nufi nan ainihin manquda wato ainihin kuɗi wanda ake kashewa ake amfani da shi wa qawlu sani ana indi ainun jariya da maganar na biyu ana indi ainun jariya a waje na akwai ainun ina da ainun mai gudana abin da ke nufi alma aina yashrabu bihal muqarrabun ko ainan bi bihal muqarrab ba ce ido ba da an ce ainan yashrab wannan bi bihal muqarrabun ya mai da shi idan ruwa a gani siyakin magana ya hukunta wannan shi da ƙarina. da magana na uku ana indi ainun taral ba'id ko ana indi ainun taral ba'id Wani tuzna ala aini hmm. kaga a waje na akwai ido wanda idan na ganin nesa al-murad al-ainul hazmat al'ayn basira ido bai gani fa kulluha musta'milatun fi haqiqatiha dukan su gaba ɗaya an aiwatar da su ga hakikanin su ko ba ko wanne ga hakikanin sa ne wallazi ayyana al-ma'ana huwa siyar abin da ya ayyana ma'ana shine siyakin magana haqiqatul kalam huwa ma dalla alayhi kalam fi siyaqihi wato haqiqanin magana shine abin da magana yayi nuni a gare shi a cikin siyakin sa fa idza dalla al-kalam ala shay'in fi siyaqi fa hadha idan magana yayi nuni akan abu cikin siyaki to wannan shine me haqiqa wannan shine haqiqa na'am wali hadha idza aradta an tusarrif al-ma'na alladhi dalla alayhi siyaq saboda in kana so ka sarrafa wata ma'ana wanda yaƙi ya nuni gare ta la ma'ana akhar zuwa ga wani ma'ana daban na'am qala laka an-nas hadha khata sai mutane su ce ma wannan kuskure ne hmm. saboda karina ya karyata ka yaƙin magana ya karyata ka qalafta zahir ka saba ma zahiri ثم قوله إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه نعم

wani? suna da magana ina ne? su yi zai. Wa mafi da shi hamashin fil asa, fashara bi ma fi yi ka aci yi wa za, wala ba ka'un haiti ma da wa'i, su fi ruhu wa yi in ijma'i, wa lafi ra'ul ulama in tummal ma bai na muftajin wani التأول ويقبل المجنون إن تقطع ويقبل المجنون إن تقطع نعم ولم يؤثر في إفاقة معه نعم وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرح ما روى ثالثها إن كان من عنه ومكتدات فيها متن kasan shi ana wadatuwa daga malami fi haƙƙi man kalladahu ga haƙƙin wanda yake takalidi da shi ya ce wani amintacce ne wakila la aka ce ba a wadatuwa da wannan takalidi malam yuban in ba a yi bayanin dalilin da yasa ya zama amintacce ba in ka ce wani fiƙa ne sai ka yi bayanin me yasa ya zama fiƙa an gane don mutum ya zo ya ce haddasa ne fiƙa wato ba za a yi aiki da wannan magana ba sai an san dalilin da yasa ya zama fiƙa in ba san dalili ba za a aji wannan magana ko da wanda ya faɗi wannan magana mutumin kirki ne kaman irinsu imamu na malik da irinsu su yahaya alqattan da irinsu Shu'uba irinsu mutum ya ce malik ya ce haddasa ni man afiqu bihi wanda nake amincewa ya bada labari to wannan baya hukunta cewa mutumin fika ne dole ne ya gaya mana wannan mutumin wane ne man tasiqu bihi sai ya gaya mana shi idan ya gaya mana shi sai mu yi bincike dan zai iya yiwa shi ya san shi a matsayin amintacce amma mun san wani sirrin shi akwai mutumin da yake bonono zai koyi ma halin shi kaga kun zauna shekara da shekaru baka san kowaye shi ba to amma mutanen da suke gefe yake mu'amala da sun san kowa yin shi to kai irin zaka ce haddasa ne fika zaka ce amma sun zan sai kai amma malam wani da ya san halin wani da bai kira shi fika ba kun gani to wannan shine saboda haka wa wato ana wadatuwa daga malami ɗan wa maktada tasiha eh, eh, wato wa maktada fatwa tasiha matni abinda fatwa fatawa ke hukunta a inganta masani an gane fatawa ya hukunta inganta masani masani ya inganta a wajen fatawa misali fil asahi zancen da yafi inganci bi ma fi da abin da ke cikin sa ka aksi yi waza kamar aka sun shi ma abin da ke hukunta a inganta masani shi ma an gane ku abin da ke inganta abin da ke hukunta a inganta masani shi ma zalika baya nuni akan tausiki kuma jona duk abin da ke hukunta abin da fatawa da abin da ke tare da fatawan yake hukunta tasiha masani inganta masani an gane wani ku baya nuni akan tausiki domin misali mun ga malamai sun bada fatawa sai fatawan malamai ya nuna ya yi daidai da matanin hadisi baya nuna hadisin sahihi ne ko ba gane ba shi ne abin da ake za ga wani lokaci malamai zama da fatawa sai ga fatawan ya yi daidai da wani hadisin da ka sani kuma hadisin da ifi ne to wannan fatawan da suka yi bai hukunta hadisi ya inganta a gane ko dan zai iya yi sun dogara da wani hadisi ne wanda ba shi ba illa sun dogara da wani hadisi ne wanda yake da irin wannan abun amma shi dai wannan hadisin wannan dai da ifi ne amma gashi ya dace da fatawa haka nan hadisin da yake hukunta ainihin wanda wanda yake hukunta inganta sanadi shi ma malamai sun yi fatawa fatawan da yake nuni akan kamar sanadin ya inganta la ko da fatawan malamai ya dace da sanadin baya nuni akan cewa sanadin ya inganta dan zai iya wa hadisin na da wani sanadi daban wanda ba wannan ba wala baqa'u haythu maddawa'i turdiluhu wal waqu lil ijma'i ko kuma ainihin wanzuwansa hay su madda wa'i turdiluhu inda dalilai ke bata shi in akwai sababba da ke bata shi a gane ku wanzuwansa ko wanzuwan ainihin tausiki wurin da dalilai ke bata shi idan an samu wasu dalilai da suke bata ainihin tausiki na na ainihin na wani mai ruwaya misali an gane ku to kenan wannan tausiki baya tabbata ko tabbatar tausiki ta wurin da dalilai wasu dalilai ke bata shi wal ijma'i ko kuma dacewa da ijma'i shi ma dacewa da ijma'i baya zamantowa tausiki dan hadisi ya dace da ijma'i baya nuna cewa wannan hadisi sahihi dan zai yi wa wani hadisin ne suka yi ijma'i akan shi ba wannan ba hmm. ba lalle bane dan kaga hadisi ya dace da ijma'i ta hadisin sahihi a gane ku duk wannan ba haka bane ko kuma ana iya samun wani hadisi ga zahiri ya inganta amma akwai wasu dalilai da suka mai da shi da ifi shine ma'ana wala baqahu a gane babu wani dawama ga tausiki inda dalilai suke baka shi an da kuma dacewa da ijma'i shi ma dacewa da ijma'i ba dalili bane na ainihin cewa wannan hadisi ya inganta wala firaqul ulama bi kummali ma baina muhtaj ko kuma sabanin malamai kammalallu manya manyan malamai kammalallu ya zama to sun yi sabani kamar da na kawo misalin Malik da kuma Shu'ba da Yahaya al-Qattan an gane ko kaga wayannan manya manyan malamai ne kammalallu idan suka yi sabani akan hadisi akan wani fatawa ko kan wani hadisi to shi ma wannan su din nan baya nuni akan ingancin hadisi ma baina mutajil wazi wazi ta'awuli tsakanin mai kafa hujja da shi da kuma abocin tawili gare shi wannan saban da suka yi bai hukunta ingancin hadisin wa yuqbalu al-majnun in taqatta wa lam yu'athir fi ifaqatin ma'a ana karbar wayar mahaukaci in taqatta idan ciwon na yankewa in ciwon haukan na yankewa lokacin da ya warke zai yi wajen wata ɗaya garau da zaran sanyi ya zo sai ciwo ya dawo misali to irin wannan lokacin da ya warke za ka gashi garo kuma yana ba da ilimi yadda ya kamata ana karban ainihin tausikinsa a gane mahaukaci ana karban tausikinsa a lokacin nan in ta a, idan haukan na yayyancewa walam asir fi ifaqati kuma a lokacin da ya farka wannan haukan bai tasiri in ya farka haukan bai tasiri da zarar ya riga ya wartsake zaka gaggarau yana bada ilimi yadda ya dace ba haukan ana karba majhula ayin ma rawa an musiwa shakki wa jarhan ma hawa malamai na hadisi sun yi watsi da majhula ayin wai majhula ayin akwai majhula hali akwai majhula aini majhula aini wanda an jahilci ainihin sa ba san ma kowa shi ba majhula hali shi an san shi amma ba a san halin shi ba ne kun gane an san shi amma ba a san mai ba halin shi majhula ainihin kuma ba a ma san shi ba wannan da ya ruwaito hadisi nan wai wane ne shi ne ma an gane ba a san shi ba a wani gari yake menene waye shi ba sani ba to malamai sun yi watsi da majhula ainihin duk abin da ya ruwaito marawa waye majhula ainihin marawa an husiwa shaktin shine mutumin da babu wanda ya ruwaito gare shi sai mutum daya mutum daya kawai ya ruwaito gare shi a gane ah. kuma wa mahawa jarha bai tattaro jarhu ba ba shi da aibi ba ba da aibin shi ba shi malamin da ya ruwaito gare shi bai gaya mana aibin shi ba kawai ya kawo mana ruwayan shi ne daga nan sai ya shiru a gare shi in dai mutum ɗaya ya ruwaito gare ka kuma bai gaya mana ba kai mutumin kirki ne ko mutumin banza kawai ya yi shiru to wannan ka zama to majhula ainin to malamai suna yin watsi da hadisin ka ba sa aiki da shi sai ce fulanun lam yarwi lam yarwi lam yarwi anhu illa fulan wani babu wanda ya to hadisi gare shi wani suna so su gaya ma wani majhul ainin ne suna so su ce kada kai aiki da hadisin shi an gane wannan ko na'am aha na'am wa muqtada tasiha matni Eh, abinda fatawa wa maktada fatawa tafiha ne fil asai an gane ku abinda tafiha ne abinda inganta matani da zance mafi inganci yana hukunta fatwa bi mafi yin fatawa da abinda ke tare da shi an gane abinda inganta matanin ke hukunta yin fatawa da abinda ke tare da shi baya nuni akan cewa sahihi ne shi ka aksihi kamar abin da inganta sanadi yake hukunta fatawa da abin da ke tare da shi baya hukunta ingancin shi wala baqa'u ko kuma ainihin wanzuwansa haisu madda wa itubdilu wanzuwa ainihin tausiki tausiki baya wanzuwa inda dalilai ke bata shi an gane mutum an ce sika sai kuma aka samu wasu dalilai da suka nuna ba sika din bane hmm. wannan tausikin baya wanzuwa haka nan dacewa da ijma'i baya nuni akan cewa wannan hadisi sahihi ne sai ga wani hadisi ya dace da ijma'i zai iya yiwuwa ijma'in an yi shi ne akan wani hadisi ba shi ba ko kuma rarrabuwar malamai kammalallu malamai kammalallu su samu rabuwa ma bai da mutaji tsakanin mai kafa hujja da shi da ma abocin tawili in suka rabu alka akan hadisin bai nuni akan hadisin ya inganta a ce ai malam wani ya yi aiki da hadisi wani bai yi ba to duk wannan baya nuni akan ingancin hadisi ko rashin shi wai kuma majnun ana karban hadisin mahaukaci in taqatta ko kuma tausiki na mahaukaci in yana yayyankewa haukan na yin kiwa je dawo je dawo walam yu'athir fi ifaqati ma kuma haukan baya tasiri in ya wartsake in mahaukacin ya wartsake haukan baya tasiri gare shi amma ya zama to koda ya dan warke din akwai dan nau'in hauka hauka ba za ka ba malamai na hadisi sun yi watsi da majhul ainin marawa an husiwa shakki wai majhul ainin shine wanda babu wanda ya ruwaito gare shi sai mutum daya wa ma hawa jahan kuma bai tattaro jarhu ba mutum daya ruwaito wa ma hawa jahan bai tattaro aibi ba idan mutumin da ya ruwaito ya faɗi aibinsa kuma shikenan hmm. ba a magana wannan ya ruwaito amma bai gaya mana ba mutumin kirki ne ko mutum banza ne hmm. malamai suna karban hadisin shi

kamar ya to wani ƙarina ne ce mai yake shi ka ce sai an samu ƙarina suka ce matuƙa nan da kake gari, da ya kamata ya aiki da shi wani ƙarina ne o ba da aya kawo ƙarina ne daga an kawo aya sai zama ƙarina <laughs> hmm? hmm? kai ɗari ne baka sani ba shi za ka fiye kake baka kai kai kai musa da sai ka ce malam mai karina amma ka kace kawai an samu karina daga an kawo aya kike an samu karina hmm? menene karina zaka tambaya ba kawo aya ba in haka ne ai ai shoro maka bana duba suna da ayoyi ba to za ka aiki da su kenan sai da sun maka karina kenan ya aka maka san shoro maka bana ba mun kashe a shi qur'ani bane ko hadisi to kenan za ka aiki da su ba wanda ba za a aiki da shi nan muka dauki fahimtar ka hmm? ka bincika ne menene karina za ka bincika ba wai ba wai kan tambaya kan abinda tambayin gaba da bai da wani abin nan bai da waje menene karina ya ake gane karina shine ake aka yi magana haka wannan wani ilimi ne na balaga kuma lokacin da ake bayani ya kamata ce kullum mutum na nan yin fashi din sai ga ga an yi bayanin duk muka yi fashi duk muka ka zo kana so muka ka yi tambaya kan abin amma bayani sai mu ci wani lokaci wanda yanzu karatun da muka yi a wani littafi a matsayin sunan shi balaga yanzu kai ne muke karantar da kai balagan kuma shi ne faɗan da na yi zai ka gane yanzu wani lokaci muna cikin maganar majaz wanda zai daga hannu malam da Allah ya haƙuri Allah me majaz ya ba mu karatun minti talatin sai mu sai mu koma gare shi mu bashi karatun minti talatin sannan mu dawo zuwa karatun mu amma ɗalibin da yake tare da mu kullum yana zuwa majalisi sai na ce wannan da ya san abin da nake nufi ba sai ya ɓata min lokaci ba kun gano wannan shi zan shi ne fadan da nake da zakiyar baka nan ne ka zo yanzu ka zo sai eh, sai ka taka kusa misali cewa kullum ɗalibi ya ringa zuwa kare ce ga wani ilimi wanda ni nake so ga wanda ba so nan gaba zaka buƙaci ilimin an ga in ko mutum bai zo ba ya ji wasu kalmomi terms masu dan abin nan ya dan kame ya nutsu wata kila zai ji bayani inda yana zuwa an gane to shine to baya na yayi da kila kai kenan da ka san menene karina dan ka san karina dan bayani kadan da ne zaka wadatu to amma shi aika ko yana nan in abu ya wuce mustawanka ya wuce yanzu ga su mutsa suna nan to ka ce su mutsa bai ma bayanin karina <laughs> shi nan ba dai ga mutsa ba in gama bayanin karina nan ko da ma ko da bayani ne dalla dalla ka bashi wallahi ba zai iya ba saboda abin ya wuce shi ga mustawanka a ka'ida sai ka dan tsaya daidai abin da yake mustawanka ka tsaya sai ka shuru kawai wani ma ba su ma ka tambaya ba ka san wannan nan gaba ne zan iya ba yanzu ba na'am a'a da fatuwa eh shi ma kaza zai zai kushi haka nan eh shi kuma yana magana matari da sanadi sannan kuma zai kushi kushi ma in a hadisi in fatawa wani malami ya dace da shi ba za ce to hadisi ya inda ba don ga fatawa wani ya dace da shi haka nan ifi shi ma zai ɗauka haka ifancin hadisi cewa wannan hadisin fatawa wannan hadisin malam wani ya nuna ba haka bane to hadisin da'ifi ne kama ce malik ya bada fatawa sabanin hadisi to hadisin ifi ne a'a duka zai kusa eh, nuzatun nazar wa amma riwayatu bil ma'ana amma riwaya bil ma'ana فالكلاب فيها شهير ساباني أشكنت يا شهرة رواية بالمعنى والأكثر على الجواز أيضا أغانيه mafi yawan malamai sun nuna halaccin haka halaccin mai yin fatawa bil ma'ana yin ruwaya bil ma'ana ku amma akwai mutane da suke ganin wai mutum zai ruwaito hadisi sai ya zama lafazi da lafazi ba magana ma'ana lafazi da lafazi to amma abu ne mai kama da wuya zai yi a ce maganan in ka rubuta abu sai ya zama kankan kan yanda manzo Allah ya faɗa na'am wa min aqwa hujajihim al-ijma'u ala jawaz shar'i daga cikin mafi karfin hujjojinsu su al-ijma' ala jawaz shar'i shari'a lil ajab an gane ku wato daga cikin mafi karfin hujjojin masu ganin ruwaya da ma'ana ya halatta ijma'i akan halaccin sharhin shari'a lil ajam ga ajamawa ajamawa a yi musu sharhi bilisanihim da harshen su lil'arif biyu ga wanda ya san harshen kamar kai wa bahaushe sharhin qur'ani da hausa kai wa ainihin bature sharhin qur'ani da turanci to wannan kaga ya nuna ya halatta a yi ruwaya bil ma'ana kaga ka bashi ma'anan ne ba lafazin ba أغاني فإذا جاء الإبدال بلغة أخرى إذا هيا هلت أمسن يا دون لغة دون فجوابه بلغة العربية أو لا to halaccin shi bil luga al arabiya mm. wato halaccin da larabci shi ya zama ka faɗi wata kalma mm. sai mutum wajen ruwaitowa sai ya canza kalman mm. ya fahimci abin da nake nufi wakila inna ma tajuzu fil yana halarta ne cikin mufradat ba murakkabat ba idan jumla mufrad ne shine za a yi wannan a ce in an ce jalasa ana nufin ka'ada a gani naɗaƙa ana nufin takallama kalmomi ɗaiɗaiku to shi ne yake halatta amma ba jumla ba yake murakkab ban ji wasu in dai murakkab ne ka riƙe shi yadda ya zo kada ka canza mai ainihin lafazi ji wasu wakila inna ma tajuzu liman yastabilu lafza an ce yana halatta ne ga wanda yake halatto da lafazi ne yadda makarar da dan ya samu daman tasarrufi a cikin sa a gane yana halarta ga wanda yake halarto da lafazi dan ya samu daman tasarrufi a cikin sa wato zai kawo lafazin dan ya samu daman tasarrufi in ya kawo gundarin yadda abin yake ba zai iya tasarrufi amma sai ya canza lafazin na'am وقيل inda تجوز لمن كان يحفظ الحديث أنت ينا هلتا نيغا وندي كسانشي ينا حدش حديثي فنسي لفظه وبقي سي يمن تاد لفظ حديث ma'ana. amma أما ya يا a أقول shi. Hmm. wato yana haddasa hadisi ne to sai ya manta da lafazin amma ya gane abin da hadisin ke nufi hmm. sai ya ruwaito hadisin da ma'ana mutassiman fi zihni yana mai zana wannan ma'ana a kwakwalwar shi hmm. falahu an yarwiyahu falahu an yarwiyahu bil ma'ana li maslahatihi tasirin hukum minhu ya samu ya ruwaito shi da ma'ana saboda maslaha na ainihin tabbatar hukunci daga gare shi da man kana mustadiran li nafsi sabanin wanda yake iya halatto da lafazin duk wanda yake iya halatto da lafazin baya halatta ya ruwaya da ma'ana ma'ana mm. in dai mutum na iya halatto da lafazi baya yin ruwaya bil ma'ana in bai iya halatto da shi amma ya gane abin da lafazin ke nufi sai ya ruwaya bil ma'ana kan lalura وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه duka abin da ya gabata yana da alaƙa da halacci da kuma rashin halacci ولا شك أن الأولى إراد الحديث إراد الحديث إراد الحديث بألفاظه باب شك شو أبدا يبدا شو shine gangaro da hadisi da lafazansa duna fi ba tare da tasarrufi a cikin ba a hmm. gangaro da hadisi da lafazza ba tare da an yi mai ba tasarrufi alƙadi iyali ya ce yambagi saddu babin riwaya ta bi ma'ana ce ya kamata a toshe kofar ruwaya da ma'ana li Allah ya tasallata man la yuhsinu mimman mimman yuzannu annahu yuhsin hmm. wato domin kada wanda bai kyautata magana hmm. ya ainihin wato ya yayin rinjayi mimman yuzannu wanda ake zaton kamar ya sani za a yi zaton ya sani alhali bai sani ba kana ko wanda aka ga kamar ya sani amma jahili ne to irin wannan sai ya zo ya ruwaito ruwaya bi ma'ana ya lalata ma'anan gaba daya wannan yana daga cikin abin da ya lalata irin su bible su bible daga gani din nan fassarar da ake mai da turanci da wasu abubuwa ana jujjuya fassarorin shi ya lalata bible hmm. da an bar bible a kan hakikanin yadda aka saukar da shi injila da yanzu an gyara kurakuran sai ya zama to in za a yi fassara sai a rubuta asalin nassin sai a yi sharhi a ƙasa sai a fassara ƙasa kamar yadda malamin yi go malamin kuma ya fasara qur'ani da hausa amma matanin qur'anin na nan ko to idan wajen fasara an yi kuskure sai mu kuma ga masani za a iya gyarawa to sai aka cire masanin sai aka bar fasaran sai fasaran ya zama shine abin da Allah ya saukar to in wasu za su yi fasaran za su yi fasara da wani yare sai su dauki fasarar da kai din nan na kuskure sai su ƙara fasara shi to wannan shine abin da ya shafi bible an gane kamar misali ya ce blessed are the peacemakers for they shall be called children of God albarka ya tafi daga masu zaman lafiya za a kira su children of God to wannan children of God din da an duba asalin masanin a can me aka faɗa kun gano wannan ko to kuma idan an faɗe shi children of God din da da kalmar Hebrew ne ba turanci bane Hebrew ne me Hebrew suke suka faɗa a wajen Hebrew suka faɗi kalmar me suke nufi da shi ko yaya al'adar sai kan ibnu kan aulad to sai ya zama to farko dai an cire hakikanin yaran na da kuma su yaran suka faɗi wannan kalma me suke nufi da shi a irin nasu sai aka yi nakali zuwa ga yaren turanci kalma da kalma dare kuma sannan zai iya ɗaukan kuma ma'anan ba ɗaya bane to wannan yana daga cikin abin da ya lalata bible kaga ma'anonin bible da yawa ya lalace dan a cikin bible din yanzu za gane cewa akwai lalacewa a cikin bible sam a cikin sam din sai wai aka ce Allah ya ce ma annabi Dawuda ah, you are my child and I have begotten thee you are my son and I have begotten thee da turanci kenan kai ɗana ne kaga sai kira shi ɗana kuma na riga na zaɓe ka misali ka zama to zababban ɗana hmm? kaga ya kira shi da to amma kuma su kristoci sun yadda ba da bane na hakika sun ce da ne na majar sun ce dawuda da ne na majar amma amma kuma annabi isa da aka kira shi son sun ce da ne na hakika an yi amfani da kaga an kira masu zaman lafiya yayin Allah ya bara shi su kuma su ce kowa dan Allah ne da annabi isa ke dan Allah to haka ainihin bible aka lalata shi ta hanyar waya bil ma'ana an gane to kowane ruwaya a bashi lafazin shi sai dai in lura ya hukunta lallai da ma'ana ne mutum ya manta da hakikanin lafazin sai ce auka ma qala rasul kun gane wannan ko eh kama wa qali kaseer min ar-ruwati qadiman wa hadisan kaman yanda ya auku ga da yawa daga cikin masu ruwaya tintini da kuma sabon zamanin nan wallahu al-muwaffiq kai da Allah ake neman dacewa da shi na'am wa alaikum salam ما بدي غريب to ai garibi hadisin da mai ruwaya guda ɗaya rotu shine garibi hadisi shi mai ruwaya ake kira shi ne ake kira abu a shi wancan mai ruwaya ake kira ne majmula an shi mai ruwaya hadisin ya sunan shi ko gani ba da mai ruwaya shine majmula ayin hadisin da ya ruwaito ba shi ne garibi hmm. hadisin da yana shahadar hadis garibi haddasa ni wani wannan mutumin shi mutumin shi ne majhula ayi shi kadai ya ruwaito ba san shi ba majhula ayi amma hadisin da ya ruwaito ce annabi ya ce hadisi ne garibi hmm. to mutum da ne ya ruwaito shi ka gano wannan kuma mutum na iya ruwaito hadisi shi kadai amma kuma ya zama to ba majhula ayi ne bane shi yanzu umar ba shi kaɗai roto a cikin mana amal biliya ba to sai a kira umar majhul ai an san umar ta wasu ruwayoyin amma hadisin inna mal amal biliya umar ne kaɗai roto ya haibin sa'ir al-ansari shi ba shi kaɗai ne amma kuma shi ba majhul ai ne an san ya haibin sa'ir al-ansari ba ba lalle bane duk wanda ya zamanto hadisi hadisi ya zama gari ba ce duk masu ruwaya majhul ai ne ba lalle bane hmm? kamar da na'am idraji bangaren hadisi akwai wasu littattafai da malamai suka wallafa wanda mutum zai gane ta wannan magana annabi sunna kuma idraji ko kuma marasa ce ga marasa ce ta a gano haka Mu mumarasa na sa a gano idiraji sannan malamai sun yi wallafa wallafa kan idiraji an wallafa kutub da yawa za a yi nuna mutum idiraji da abin da ba idiraji ba an gane sai ya kasance cikin da muke da su akan samu wani rawi shi ne wata ana yawan samun idraji ana san hadisin ta kai tsaye ko ya daga shi idraji hmm. idraji ne tafsiru garib ne ana aiki da shi ana ana dauka saboda ya taimaka ya fassara mana ma'anar hadisi amma akwai wanda yake kamar istinbadin kalma daga hadisi wannan malamai sun aibanta shi hmm. in ya yawaita sosai hmm. yana zama aibi eh. na'am Hebrew yaren bani Isra'il ne ba turancin nan da kake gani bane babu da ka bai da shi turanci ba shi asalin bible din ba hebrew ne eh yawa kaga kuma da dake basu da gaskiya sun tabbatar da asalin yaren mu kuma musulmi sai aka bar asalin larabcin barin asalin larabcin ya samu gano eh wannan wannan akida ce ta asha'ira irin fasarar asha'ira ne wannan irin fasarar yan shi'a ne wannan in ba haka ba za a samu qur'ani ne kala kala kowa zai fasara qur'ani da aqidan shi sai turo cikin mutane to in muna so mu gyara ba za mu gane asalin masanin maganar Allah din ba to Allah bai tashi ba musulunci kariya sai zama larabcin da aka saukar da shi yana nan sai dai mutum ya kawo san rai wajen sharhi ko za mu gano shi na mutane ne ba eh ka san gwamnati gwamnati za ta ga kamar za ta ɗauki ƙura'ani za ta ɗauki littafi sai ta buga shi sai ta tilasta mutane a tabi a tabi kafin lokaci abu ya bace kuma akwai akwai asalin akwai bible da zaka gani kamar shine asali suna nan a cikin library amma ba a fito da shi kama ko wani gospel of barnabas shi yana karatar da tauhidi zalla ne ko bible ne baya karantar da trinity to su din kuma kristoci manya manyan popes sun bashi a library za su yi nazari amma ba sa yadda su fito da shi wajen awa don za a musulunta da yawa sannan a cikin kofar bana bana akwai maganar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sifofi da bayani da yake bayanin zuwan annabi ne da sahabbansa in har an fito da shi ana fassara shi ga mutane lalle zai zama daidai da musulunci to wannan ba sa karanta shi kuma shi din na turancin ne ma kuma akwai na hebrew shi na gusul ba yana nan a cikin library na manya-manyan abunan nan tasu wani shi na babu tsarewa dama Allah wannan shi ne dalilin da ya nuna musulunci shi ne karshen addini hmm. saboda babu wanda ya sai canza shi kaga da za a canza shi za a buƙaci a aiko wani sabon annabi wanda zai kawo wani sabon sako kuma saboda Allah na son musulunci zama sako na ƙarshe sai ba Qur'ani kariya yadda ba wanda zai canza shi insha Allah wa alaikum salam Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. For they shall be called children of God. Duk masu kawo zaman lafiya za a kira su ƴaƴan Allah kaga kenan duka bu kenan ba ba mutane bane mu ƴaƴan Allah ne mu <laughs> amma kuma sun yarda wannan majaz sun ce majaz ne wannan jingina mun zuwa ga cewa mu ƴaƴan Allah ne ba hakika bane amma na Isa sun ka fashi hakika kaga nan ne aka samu mai kuskure na ka samu kuskure kuma annabi dauda ya ce masa I, you are my son and I shall be, I have begotten thee. You are my son, ya ce ba David. kai ɗana ne kuma ni na na zaɓe ka kaga sai su ce to shi ma dawo da shi ma yana da siffa na Allah ta tuna dan Allah ne shi nace majaz ne da ana nufin anan wajen kamar nace kai ɗana ne wato ina son ka sosai ina girma ka to annabi dawo da Allah na son shi yana girma shi ba wai ana nufin shi ɗani amma in ka zo kace ɗani na hakika sai eh, kaga sun sun doke shi a wannan isa hakika sauran mutane ko majaz <laughs> shi ne to wannan shi lalata addinin kirista gaba daya kasimul kalam ila haqiqa wa majaz din nan hmm. shi lalata addinin kirista shi sa ibn qayyim yayi fada sosai yayi fada sosai akan maganar rarraba haqiqa dace ana kawo son rai a cikin shi sosai in ba tare da wato an kiyaye ba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk